بسم الله الرحمن الرحيم زام تاش مجلسينا ترى أتشل تافن أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم مهمان شلوك شيء أغايوة طالبي مسلم أنا من بياني أكن خصيصة وتوصفة أكو تكرشي daga cikin siffofin da lokaci yake da su guda uku shine aka ce annahu anfasu ma yamliku al-insanu mafi tsadar abin da dan adam ya mallaka kuma malam muna kuma maganar Allamatul Qardawi rahmatullahi hafizahullah inda ya kama ne ya hada mana biyun baya da wannan sune suka bada wannan daya to shine sai muke dauraya bayan mun kama magana sai muka ce bayan misalin da muka buga na waɗannan manyan manyan malamai wanda Allah ta'ala ya sa ma rayuwarsu albarka suka tsaya suka ci gajiyar lokacin shi kullu dalika hasala bi haula'i dukkan waɗancan nasarorin da muka ambata sun faru ne ga waɗancan su malaman da muka ambata din bi aunin min Allah da taimakon Allah domin idan Allah bai taimake ka ba za ka iya komai ba mai hikima ce idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa akbaru ma yajni alayhi ijtihadu ko fa awwal fa awwal ma yajni alayhi ijtihadu in Allah bai taimake ka ba kokarin ka kuma sai ya ja maka bala'i wannan baitin da gaske ku kalle shi da kyau kokarin mutane ne ya ja musu bala'i so da ka sai ka nemi taimakon Allah kuma a kokarin ka roki Allah ya sa dan Allah kake a kokarin ka roki Allah cewa Allah ya sa ka dace a kokarin ka roki Allah cewa Allah ya tabbatar da kai akan wannan kokarin kada Allah ya dawo da kai baya bayan kai gaba اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد القول حديث عن النبي صلى الله addu'a sai yana yawaita yin wannan addu'a. Ya Allah muna roƙonka kada mu dawo baya bayan mun yi gaba wa tawfiqihi lahu da kuma yadda Allah ya sa suka dace to duk wannan ya tabbata a gare su ne bayan taimakon Allah thumma bi inayatihim bil waqti sannan kuma sai kula da lokaci da suka yi kun ga sai muka ce summa mm. bi inayatihim bil waqt al awwal aunullahi lahum mm. wa tawfiquhu lahum summa bi inayatihim bil waqt sannan sai da suka kula da lokaci ba za ka yi ta addu'a ba amma kuma ba ka kula da lokaci wa ma'rifatihim bi qadrihi sannan kuma da sanin da suka yi ma matsayin lokaci wa qimatihi da kuma nauyin da lokaci yake da shi wa amalihim nahwa al-hifazi alayhi da kuma yadda suka rika ƙoƙari wajen tsara lokacin wa adami tadyi'ihi sudan wa hamala sannan ba su bari sun tozarta lokacin su ya tafi sudan karazibe wa hamalan da kawai zama sidan ba a komai ba sun ci gajiyar lokacin su ba su yadda lokacin su kwara ɗaya tafi a banza ba alimam imam bin al-jawzi rahmatullahi alayhi yana ba da labari da kansa a cikin saidul Ya yace irin ziyarce-ziyarcen nan da mutane suke kawo ma mutane suke kawo ma malamai yace to shi in ka kawo mishi ziyara kawai to daidai lokacin ya samu lokacin gyaran takalmin shi kenan kamar mu yanzu sai a ce to lokacin da zai yi zai shining din takalmin sa kenan ya wanke takalmin shi kuna fira yana wanke takalmi in yana da wani abu da zai ko littafin shi ya balle to lokacin zai je da ko gulu ko gom a lokacin zai gyara takalmin zai gyara littafin shi wannan lokacin haka ya faɗi a cin saidul khadir falaysa lahum qamusun ba su da wani dishinari littafin gano ma'anar kalmomi yu'rafu fihi ma yuqalu min ilahin fil asr al na wata kalma da aka santa a wannan zamanin namu yau qatlul waqti ibara ce da suke da ita a kasashen laraba suna cewa qatlul waqti kawai wallahi da'ani da'ani malesh aqtul waqti Allah kyalin dalla kashin dan kashe lokaci na na dan gaji ana darasi a aji sai fito sai ce yaqtul sai ya tafi sai makaha je ko ya sunuka eh, ko ya lido ko karta da sauran in waɗannan abubuwan na sharholiya da rashin sanin mutuncin kai sai mutum ya je yayi to shine suke ce shi qatlul waqti lafazin qamus asali ba a amfani da shi a matsayin kamus dai da nake maka ce kamus da Hausa ma kamus ake cewa lafazin kamus asali da larabci bahar kenan in ka ce kamusun ai baharun kenan farkon wanda ya fara kiran littafin da aka tsara kalmomi na la kalmomi da ma'anonin su ana ce masa al-mu'jam ne al-mu'jam duk da wasu malamai su basu ma sa ke ba su kiran shi da mu'jam kawai sai su ce garibu kaza ko su ce ma'ani alfazi kaza to ana cewa mu'jam to al-imam al-fayrazu abadi rahmatullahi alayhi shine ya fara kiran littafin sa da suna ya sa masa suna al-qamus al-muhit shine al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi yake yaban sai yake cewa man nala fil lughati al-ulu wa ala suha fa alayhi min hama hawa qamusuha qamusuha nan ba yana nufin duk duka dictionaries ba ne yana nufin kamus dai na al'imamul fairaz wa abadi mun gane to shine daga baya sai ya zama kuma istilahin kamus ana amfani da shi kawai duk littafin da aka tara kalmomi da ma'anoninsu a karantar da kai ka san kalma ka san ma'anarta to sai ana ce masa kamus kawai mun gane kun ga da yawa yan baya sun rika kiran sunayen littafinsu su ma'adin din littafin lura sai a kira shi da kamus ko kamar Ilyas Antun Ilyas yana da kamus haka ya sa masa suna samu suna alƙamusul ko? Eh. wafi zalike a a wannan ne na wasu baitota na ce alwaktu umru lil khaliqati fantahis ma fihi min qasin wa khairin tagtalim la tattakhid waqtan tudayyuhu bi am ghillayu fi دق في حياة lokaci shine rayuwa lil khaliqati ga halittun Allah in ka ji ana magana alwaqtu to ana magana rayuwar kai so da in ka ɗauki guduma kana kashe lokacinka to rayuwarka kake kashewa fantahiz ma fihi min fursi ka ci gajiyar abin da yake cikinsa na daman damammaki lokaci akwai damammaki a ciki shi kan shi dama ce sannan a cikinsa akwai damammaki na faɗa mana a baya الشيخ rahmatullahi الفتاح a غدة رحمة الله a أشكل التافن سقيمة Ya ce العلماء يتشي usulun أصول وفروع ni'imomi akwai tuwasu akwai kuma rassa to daga cikin al'usul an ni'amul usulu ni'imomin da su tuwasu ne su akwai ne akwai alwaqt lokaci domin a cikin sa ake samu in kaga wani ya samu mukami a cikin me ya zama a lokacin shi ya samu ko kuwa ana ba gawa mukami shi ne mukamin lahira amma a duniya ba a gawa ba ta da mukami sannan kaga mutum ya sami gida a ina ya sama a cikin lokacin sa ya samu idan ka ganshi ya samu mata a ina ya sama dina lissafa mana ni'imomi ne in ya sami ilimi a ina ya zama a cikin lokacin sa ko gawa na da ilimi ba ta da ilimi lokacin nan shine ake magana kansa wa khairin da kuma abin da ke cikin lokaci na alkhairi tagtanim sai ka sai ka zama ka ci gajiyar. la tattakhid waqtan kakkarki lokaci uhu kana tozarta shi bi amrin la yufiduka da al'amarin da ba zai amfanar da kai ba fi hayatika a rayuwarka bal tuzam sai dai ma ya jawo maka a zarge ka in ba zarge ka anan ba za a zarge ka a lahira kai kanka hunaka minan nas man yal'anuhum at-tarikh a cikin mutane akwai da tarihi sai ya tsine musu albarka a rubuta ka ce gashi abin da kai na banza ne ai la'anaka at-tarikh shi kuma wa tarihu la afu. tarihi bai yafe ma kowa in ka ci bashin sai ka biya duk wanda ya ci bashin tarihi sai tarihi ya ce ya wane ina bin shi bashi sai ya rubuta shi yasa akwai waɗanda su suna da safhatun sauda'u ne suna da shafuffuka ne baƙaƙe a cikin tarihinsu wasu ko tarihinsu safhatun bai ba na uku al-murabbuna wa tanzim waqti talib masu tarbiyya wace irin gudunmuwa za su bada wajen taimaka ma ɗalibi ya tsara lokacinsa Almurabbuna jam'i ne na almurabbi murabbi wal murabbuna ilahun yutlaqu ala al-aba'i fil bayti wal in an ce almurabbun a wurin malaman tarbiyya lafazi ne da ake amfani da shi a matsayin babanni iyaye fil baiti a gida al-murabbi fil bait huwa al-ab wal umm mai tarbiyya a gida baba da mama su ne masu tarbiyya a gani can ai cewa yi rababatu rabbatul baiti ko tasubbul khalla fi zaiti kaga rababatu rabbatu rabbatu ai murabbiya ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات وديك حاسن الصوت قو خرجاتي متى ر ب البيت إ ذ ا والمدرسين في المدرسة ل م د ر س انزو م ك ر ن ت ما لميكينا ما سكرانتا سوى كو ونفني كي كرانتا و ق ي shi yasa wani malami ya rubuta littafin sai ya sa masa suna al-mudarrisu da'iyatu sai da ya dauki kowane malami da maddar da yake karantarwa wace irin gudunmuwa zai bada wajen da'awar musulunci da gyaran al'umma karka ci ainihin lissafi nake karanta ni malamin lissafi ne mai al'imamu shafi ya ce game da lissafi ya ce wa man nazara fil hisabi raqqa tab'u duk mutumin da ya karanci lissafi to ɗabi'unsa za su yi taushi to ina aka samu a ce mutum ya karanci lissafi ya haukace kai ka san wannan magana ƙarya ce dama can ba lissafin ne ba a ce wai ai lissafi ne ya mishi yawa a'a in lissafi ya maka yawa to ƙara natsuwa kake domin duk abin da ka yi sai ka lissafta din ko ba ka yi ci ba man man qara man man man nazara fil hadisi jazula jazulat hujjatuhu duk mutumin da ke karanta hadisi ba za a kada shi ba a hujja duk wanda yake karanta hadisi to sai hujja shi ta ba sai karfi wani ko har ya kawo ya ce wa man nazara fil lughati shi kuma duk wanda ke karanta lugha to sai ya ce me intazama lisanuhu sai harshen sa ya daidaita wa man nazara fil hisabi raqqa tab'uhu in kuma ka duba lissafi kana karanta lissafi to sai ka natsu dabi'unka za su yi taushi ba za ka zama dan hargido ba domin da abin da za ka yi sai ka ga in na bi nan zan fita kana ganin ba za ka fita ba za ka dawo baya shine lissafin ai ba haka ake lissafi ba kaga shine wannan so da kai kowane malami yana da gudunmuwar da zai bada wajen gyaruwar yara wajen gyaruwar al'umma fahumul ladina yahmiluna mas'uliyata tarbiyati at-tifli wadannan guda biyan da al-mudarrisuna fil madrasa da al'aba'u filbaiti fil baiti su suke dauke da mas'uliyya wato nauyin tarbiyati at-tifli tarbiyyar yaro منذ صباه إلى بلوغه tun daga ƙanƙantar ta har zuwa balagarsa waɗannan su ne kama qarar annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithin sahihin kamar yadda an sama ya tabbatar a cikin hadisi sahihi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanin ku masu kiwo ne kuma kowa daga cikin ku sai an tambaye shi a game da abin da aka ba shi kiwo yayi ko bai yi ba yayi ko bai yi ba an sha faɗa mana kuwa ar-ra'yu yahtaju ila shay'ain himaya wa inaya shine ke bada da ri'aya himayatun wa inayatu himayatun ka tsare kada ka sake ya je ya jawo abin da zai zama zai cutar da shi ko ya cutar da wasu himaya kenan inaya ka kula da shi ka ba shi abin da zai amfane shi ya gina shi tun aka samu wannan an samu ri'aya fattarbiyatun najihatu tarbiyya wacce take za a ci nasara a cikinta hiya allati tarbitu bainal baiti wal madrasati wal bi'a ita ce wacce ta hada bangarora uku bangare na farko albayt gida gida ai aiki shi yasa gida na kirki kwara ɗaya a cikin al'umma a tsakiyar lalatattu da wuya yake iya cin nasara sai dai Allah shi kyauta wal madarasa sannan makaranta idan a gida ana da kyakkyawar tarbiyya amma a makaranta mummunan aiki ake karantarwa ba za a ci nasara ba haka idan ana yi a makaranta amma a gida ana warware abinda makaranta ke ba za a ci nasara ba walbi'ati hakanan bi'a bi'a al-muhit unguwa mahalli environment da yaro ke zaune a ciki gidajen nan su suke bada bi'a ga gida ga gida ga gida ga gida sai a samu bi'a kayi naka wancan bai yi nashi ba ina za a ci nasara shi yasa albi'a qabla albayt ibhas an albi'a qabla albayt ka fara binciken bi'a ina za wace unguwa zaka zauna kafin ka fara magana gida da tasiri sosai me yasa suka faɗi suka ce aljar qabla dar a fara binciken makwabci kafin a sai gida me yasa makwabcin al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi yace ma wanda zai zo zai siya gidansa yace abi ulaka dara bi thamanai thamani dar wa thamani wa thamani wa thamani jiwari abi Hanifa shi na san makwabtakar da nayi da babban malami al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi makwabtaka ce mai daɗi dole ta sa ni zan sai da gida akwai dalilan da suke sa ka bar gida ko da unguwa na da kyau kila gidan ya maka kaɗan kuma ba za ka samu wani kusa da shi ba tashi ya kama ko bai kama ka ba lokacin da ka gina gidan kwata ka gina matar ka ɗaya kana ango tana amarya yanzu yayan ku shida ina za ka sa yayan a daki dai za ku rufe kwana ina tarbiyya kaga zai sa ka komai kyan unguwa ka buƙaci ka je ka samu almaskalul wasi'u ka ban nan to wannan mutumi dalili ya jawo zai bar gidansa saboda haka mai siyan gida ya zo zai siya sai ce to kuɗi biyu za ka biya kuɗi na farko shine kuɗin gida wannan gidan da za ka siya fili da siminti da aka haɗa aka yi da rufi gida ce sannan za ka biya kuɗin kuma makwabtakar da za ka sha mai daɗi da al'imamu abu hanifa ita ma sai ka siya shi yasa gida ke tsada idan akwai zaman lafiya da alheri a wuri sai ga unguwa tana da daɗi unguwa gidajen tana da tsada in akwai sauran filaye filayen na tsada duk da mu yanzu ba shi ake kallo ba duniyanci ake kalla eh, wai akwai wutar lantarki a unguwa an haɗa shi da nnpc wutar su ba ta yankewa shi kenan sai a ce fili ya tsada a wajen ko ba haka ba ne shi kenan kawai ko suna da ruwan famfo shi yake kalla ba su waye a cikin unguwar mutanen kirki ne waɗanda in baka nan zaka yi wata biyu baka unguwar ba ka da haufi a game da 'ya'yanka ba ka da haufi game da iyalanka wani zai ga ɗanka bai yi daidai bai kwaɓa masa kai ma in ka ga na wani bai yi daidai ba za ka kwaɓa mashi kuma ya ganka ya ce ka Allah ya saka kama da alkhairi wani Allah maka albarka al'ummar da ke zama ta zo ta tattauna akan matsalar da ta shafe ta wancan ya ga wani abu ce to gaskiya mu zo mai mita abu kaza da aka ga ana yi a gaskiya ya kamata mu tattauna ya za a yi wane gayi nan muna ganin shi ma'aikaci ne amma yanzu gashi an ce wata shida ba a biya albashin shi ba mu ba mu sani ba mu dai mun ga yana fita to yanzu ya za a yi wani ya fara gina gidan shi ya kasa sai a ce a yi mitin ya zai a karasa masa gidan mutanen kirki kenan amma unguwa wancan sai mutum ya zo ya gina gida kusa da kai a gina gida goma baka san kowa ba wani ya fita tun asuba to ba za ka sake ga ba za ku haɗu Ba baya sallah a masallacin unguwarku baya komai masallaci na haɗa mutane to duk waɗannan matsalolin su ne abubuwan da al'ummar mu a yau take fama da su ya za a ce mugaye ba za su zo su zauna a cin al'umma ba ya za a ce masu yi ma yara ƙanana fyaɗe ba za su zo su zauna a cin al'umma ba ya za a zo a ce masu kawo miyagun akidu ba za su zo su zauna a cin al'umma ba mutum ya zo ya gina gida kusa da kai baka san kowaye ba shi ba zai zo ya ce maka shi ne wani kaza da Allah aini ne ka kawai sai dai kaga gida ya tashi kuma ku zauna a gidan ku ta zama zaman mujiya da zaman mujiya da da jemagi ba wani zamani. wani wannan ita ce al'ummar da muke rayuwa a cikin ta a yau ya za a yi rayuwa ba za ta yi kunci ba ba za ta tsananta ba ba za ta lalace ba sai dai Allah ya kiyaye mana to kun ga wannan wa tarbiyatul khati'atu tarbiya ko ta kuskure hiya allati tahtammu bil janib al madrasi wa tuhmilu al janib al manziliyya aw al bi'iyya tarbiyya ta kuskure ita ce wacce take ba makaranta bangaren makaranta muhimmanci kawai shi ke ni na tura shi makaranta amma me yake yi a makarantar waye headmaster su waye malama me syllabus wani littafi ake karantar da yaran waɗanne mawadi ake karantar da su duk wannan haƙƙin uba ne ya bincika idan bai yi ba ina zai san amana wannan وتهمل الجانب المنزلي أو البيئي ko sai kuma ya zama ba ruwan wannan tarbiyyar da abin da ya shafi bangaren gida ko bangaren environment mahalli babu kawai dai makaranta shi ce a gida me yasa gida shine makaranta ta farko ta yaro me yasa ko a dokar turawa suka ce yaro ka a kai shi firamare ya kai shekara shida ya koyi abubuwa a gidansu ya san al'adarsu ya iya lugar mamarsa domin idan ya tafi gaba kowace lugar ake son a koya masa sai ya saukin iyata amma ba haka ba ne yau awil aks ko kuma kishi ya haka ya zama kawai an kula da gida amma ba a kula da makaranta waɗannan ukun haka ake haɗa su duwatsu ne na murhu in aka da ɗaya tukunya ba za ta ɗoru ba sai an haɗa ukun nan dutse na farko shine dutsen gida dutse na biyu shine dutse na environment mahallin da ya haɗa gidajen dutse na uku shine dutsen makaranta in aka samu waɗannan duwatsun guda uku to shikenan sai a ɗora tukunya shikenan sai a dafa abinci kuma abincin ya zama bai yi ciki ba shinkafa ce dama za a dafa ba za ta yi ciki ba kun san ciki yi. Hmm? to wanda ya sani ya sani فالعمل التربوي aikin tarbiyya muhimmatun ta'awuniyyatun tarbiyya muhimma aiki aiki ne na ne. wallahi kai kaɗai ba za ka yi tarbiyyar ɗanka ba kun ji da wallahi ba za ka iya ba wanda suke da ƴaƴa yanzu a cikin ku su za su gane wannan kai kadai ba za ka yi tarbiyyar ɗanka ba duk tarin ilimin ka da tarin littafan da kake da su Allah kai kadai ba za ka yi tarbiyyar ɗanka ba kai kadai ka ce kai kadai za ka masa tarbiyya ba zai yiwu ba in ko ka ce kai kadai za ka masa tarbiyya to sai ka haramta masa wasu alkhairai da ya waje bai sani ba zai san su ba sai kuma ka jawo ya samu wasu kasu ya samu tawaya da yawa kai kadai ba za ka yi tarbiyyar ɗanka ba sai an haɗu duk wanda ka gan shi ya tsira ya zama wani abu ba mutum da ya tsirar da shi ba ya samu taimako ta ɓangarora da yawa kowa sai da ya ba da gudunmuwa akwai hannuwa da yawa da aka sa masa domin an zaci cewa shi ƙazamar miya ne aka yi maganinsa nan ƙa'ida ce haka muka san wannan shi ke bain al'aba'i wal mudarrisin a tsakanin iyaye da kuma malamai wala ne, ba wala la'ani ba wala yulghi kullu wahidin minhum wajibahu wallahi ɗayan su ba zai yi sakaci da wajibinsa ba abinda aka ɗora masa illa natija min zalika qusurun sayyi'un wa jaza'un ghayru maghdubi face sai an samu gazawa ta biyo baya mummuna da kuma sakamako wanda ba a fatan ya faru ka ce wani ya shi ne to yanzu abin da ake ciki malamai na yi iyaye ba su yi ko a samu a wani wajen iyaye na yi amma malaman ba su yi shi ne matsalar da ake sama ah, yanzu uban da zai zo da bulala ko ya zo ya ce a je a kira mishi dan sanda wai an duki dan shi a makaranta me yake nuna mu wannan dan in kana wajen abin ya faru ka ce wallahi tallahi na rantse da Allah wannan dan naka ba zai sami ilimi ba wallahi ba za ka yi kafara ba ka ji na rantse ni ma ne rantsuwa a karantsuwa ba za ka yi kafara ba suna nuna masa mummunar hanya magabata magabata zuwa suke ko wanda suka karanta ta'limul muta'allim a cikin ai sun karanta nan nan kusa tarihin Harun Rashidu da ɗansa da ya kai shi wajen al-Imam Abdul Malik al-Asma'i ya ce wa ya karantar da shi sarki ne fa imamu duniya ne shi fa khalifatu duniya ne Harun Rashid sai ya zauna ya ga hadari hadari ya zo ya rufe garin Baghdad sai sai hadari ya baje ba yi ruwa ba sai ce ya ayyatu as-sahabatu amiri aw la tumiri a sayatini haraji haraji ce ko kai ruwa girgije ko kai girgije ruwa ba kuɗi sai ya zo garin Baghdad sai ya zo Baitul yadda ita ad-dawlatu fi asr amma ya ɗau ɗansa da kansa sarkin duniya ya kai ɗansa ya kai shi wajen malami bodin bayan kwana biyu ya kawo masa ziyara sai ta radda malan na alwala ɗan khalifa yana zuba mashi ruwa sai ran shi ya ɓaci yanzu na tsaya nan wasu za su ce ya za a ya sa shi aiki ko haka tunanin zai zama to ba haka ba ne sai ya ce innama ba'astuhu ilayka litu'allimahu wa tu'addibahu na turo shi wajen ka ne domin ka masa abu biyu ka koya masa ilimi ka koya masa ladabi me ya hana ka ka sa shi ya rika zuba ruwa da hannu ɗaya ɗayan hannun kuma ya rika cuɗa ka da shi a alwalarka ka koya mishi na ƙasashen ladabi ka koya mishi kawai zuba ruwa zai yi ma malaminsa ba zai rika wanke ma malaminsa gaɓoɓin alwalarsa ba ka koya mishi tawayayyen ladabi to ka ji ko yadda suke to ya za ya'yansu ba za su zama masu ilimi ba to mu talakawa ta ba kowan kowa ba jibe yadda ake yi a yau eh ba a ce a doki yaro a wuce ya wuce kima ba ko a ko ko kuma a ji amu a masa ciwo ba haka aka ce a yi ba amma kai kuma a matsayin ka na ka kalli ne ake masa sannan so nawa aka taba samun irin wannan kuskura shikenan ka zo wai har wai a a kira dan sanda a kira maka dan sanda ko aka kira dan sanda ka ce an yi mai obo kaga shine wannan abin da yau al'ummanmu mu take fama da shi ciwon al'ummanmu mu mace za ta zo daga gida a ce an doki ɗanta ba hijab ba komai haka aka ce za ta zo ta zo ta zo ta zazzagi malaman an ce a wata makaranta ma wata ta taɓa marin malami to di irin wannan nabon ina za ina za a samu abin to sai an samu taimakekeniya tsakanin makaranta da kuma ina da gida sai sun haɗu waɗannan ukun da gida da mahallai yaro zai fito waje ka masa tarbiyya a gida amma zai biyu ba zai ga yadda wasu suke aka bar su karazibe ba kula da lokaci to iyaye suna da rawar da za su taka mai girma da kuma malamai wajen tsara ma ɗalibai lokutansu Allah mu da ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kula da wannan ni'ima da ya mana ta lokaci Allah madaukakin sarki kada ya sa mu yi asararta ya zama kuma mun shiga damuwa mun yi da na sani daga baya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah